masu sauraro barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Mahmud Lalo muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Litinin 15 ga watan Yunin shekarar 2020 kafin ku ji abin da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. Rundunar 'yan sanda a birnin Atlanta ta kori wani jami'in tafar fata daga aiki bayan da ya kashe wani bakar fata a lokacin da ya karbe wasu na'urar lantarki da ake amfani da ita wajen ladabtar da wanda ya nuna turjiya ga 'yan sanda. wasu 'yan sandan birnin minneapolis su bakwai sun ajiye su yayin da makomar rundunar 'yan sandan birnin ke dangal-dangal tun bayan mutuwar george floyd wani babban dan siyasa a congo wanda jigo ne a bangaren 'yan adawa ya rasu sanadiyar cutar covid-19 kanin labaran duniyar kenan A cikin shirin namu ne yanzu a ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bada umarnin a gudanar da cikakken bincike kan wani tashin hankali da ya faru a fadarsa. Ta siyaye kuma suka karanta na barazana ko saboda wai wannan ciwo na corona da ake yawo da ko kuma a wannan fitina da aka ce an yi ta tashin hankali wanda har wasu jami'an tsaro an kama. To za ku ji ƙarin bayani. To bayan nan kuma a jihar Sokoton Najeriya za ku ji cewa an gudanar da wani taron ba da shawarwari akan yadda za a shawo kan matsalar tsaro a jihar. Daga tsarin mulkin har tsarin na tsaro Najeriya ya kamata a duba shi a gyara huska don a tabbatar da cewa an haɗa kai kuma jihohi an ba su wata dama ta ɗauka wasu matakai na sha'anin tsaro. To za mu kuma leƙa jamhuriyar Nijar inda za ku ji halin da ake ciki dangane da zaben ƙananan hukumomi zuwa da za a yi a watan Nuwamba yayin da annobar Corona coronavirus ke barazanar sauya al'amura. Baya ga haka sarfi Lahashin kuma zai shigo da shirin ciki da gaskiya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum. rundunar 'yan sanda a birnin atlanta ta kori wani jami'in ta fata daga aiki bayan da ya kashe wani bakar fata a lokacin da ya karbe wata na'urar lantarki da ake amfani da ita wajen ladabtar da wanda ya nuna turjiya ga 'yan sanda an harbe rashad brooks ne a daren juma'a bayan da ya karbe na'urar ya kuma yunkurin tserewa domin kada kama shi da laifin da ake zargin ya aikata na yin tuki bayan ya sha barasa rundunar 'yan sandan har ila yau ta dakatar da wani jami'inta na biyu daga zuwa aiki yayin da ake gudanar da bincike matakin na zuwa ne kwana guda bayan da shugabar 'yan sandan birnin na atlanta erika shields bayan kisan ba amurkin dan asalin afirka lamarin da ya janyo barkewar mummunar zanga-zanga a birnin na atlanta zanga-zangar dai ta faro ne cikin limana a ranar asabar amma daga baya ta jirkice ta koma tarzoma inda har masu boron suka datse babbar hanyar shiga birnin suka kuma kona kantin sayar da abinci na wendy's da aka kashe brooks a farfajiyarsa To a wani labari makamancin wannan wasu 'yan sandan birnin Minneapolis su bakwai sun ajiye aikin su yayin da makomar rundunar 'yan sandan birnin ke dangal-dangal tun bayan mutuwar George Floyd. Babu tabbacin ko murabus ɗin da 'yan sandan suka yi na da wata alaka da mutuwar Floyd. Rundunar ta aika da wata sanarwa ga gidan rediyon Minneapolis na WCCO wacce ta nuna cewa mutane kan bar wuraren aikin su bisa dalilai da dama. Kuma rundunar 'yan sandan birnin ta NPD bata tsira ita ma ga haka ba. amma a dalilin barin aikin da 'yan sandan suka yi babu wata alama da ke nuna barazana ga tsaron jama'a sai dai jami'an 'yan sandan da dama sun faɗa wa jaridar star tribune da ake bugawa a birnin na minneapolis cewa sun fusata ne saboda matakin da magajin garin jacob frey ya ɗauka na cewa su fice daga ofishin 'yan sanda da ke shiya ta uku a lokacin zanga-zangar da aka yi kan mutuwar floyd makonni biyu da suka gabata lamarin da ya kai ga masu boron suka banka wa ginin wuta mai ba da shawara a fannin tattalin arziki a fadar gwamnatin amurka ta white house larry kudlow ya ce mai yiwuwa dubban magoya bayan shugaba donald trump da za su halarci gangamin siyasar nuna mai goyon baya a oklahoma ranar asabar sai sun saka takunkumin raba baki da hanci domin a kauce wa yada cutar coronavirus sai dai gangamin yakin neman zaben na trump bai fayyace ko yana da shirin ganin an tilasta bin matakan kariya da hukumar kariya ɗau cututtuka ta cdc ta fitar ba wanda daga cikinsu akwai bukatar a rufe fuska a cikin taron jama'a makamancin wanda trump zai yi a birnin tulsa akalla mutum dubu sha tara ake hasashen za su taru a babban ɗakin taro da ake kira bok domin nuna goyon baya ga wannan gangami mafi girma da trump zai gudanar cikin watanni uku babban jami'in na fada white house kadlo ya faɗa wa gidan talabijin na cnn cewa ya kamata ma'aikata da ke shirin komawa bakin aikinsu su ci gaba da bada da tazara a su tare da yin amfani da takunkuman rufe baki da hanci da manema labarai suka tambayi karlo ko wannan kira da yi ga ma'aikatan ya shafi hadda waɗanda za su halarci wannan gangami sai ya ce watakila ya shafe su shi dai yin shugaba trump ya sha yin buris da shawarwarin da ake bashi na cewa ya rika saka takunkumin fuska idan zai shiga taron jama'a domin ya zama abin koyi ga amurkawa wajen ɗaukar matakan daƙi da cutar coronavirus wacce ta harbi sama da mutum miliyan biyu ta kuma kashe sama da mutum 115 a amurka alkalaman da suka fi na ko'ina a duniya to a gaida mahmud wanda nan ba da jimawa ba zai sake dawa da karashin labaran duniyar to da farko shugaban najeriya muhammadu buhari ya bada umarnin a gudanar da cikakken bincike kan wata hatsaniya da ta auku a fadarsa da ke abuja wacce har ta kai ga aka yi harbe-harbe a ranar alhamis mai bawa shugaba buhari shawara kan harkokin yada labarai malam garba shehu ya bayyana haka ne a wata sanarwa da ya fitar a jiya lahadi kuma dangane da haka wakilin murya amurka umar farukun musa ya tuntubi malam garba shehu domin neman ƙarin haske kan wannan lamari ga kuma yadda tattaunawar tasu ta kaya na farko dai ba da wannan sanarwa saboda mu ba da tabbaci ga masu saurare musamman jama'a masu kaunar shugaba muhammadu buhari da suka tsunduma cikin damuwa shin ya yake muna so mu tabbatar cewa shi Ali na buhari lafiya yake kuma bai karanta wani barazana ko saboda wai wannan ciwo na corona da ake yawo da shi ko kuma a wannan fitina da aka ce an yi ta tashin hankali wanda har wasu jami'an tsaro an kama su nemi su tambayoyi shugaban ƙasar muhammadu buhari ya ba da cikakken umarni ga hukumar 'yan sanda yi cikakken bincike akan wannan rahoto da aka samu kuma mataki duk da ya dace na doka akan kowa ne da ya ɗauki wannan mataki. menene musabbabin wannan bayani ganin cewa jita-jita ta bazu cewa rigima ce tsakanin iyalai da sabi'u utunde, babban jami'i na fada shugaban kasa din. to yanzu idan nake muka aida musabbabin wannan abu da ya taso ko kowa ne da wance kowa ne ai ka ga kamar ma ni na ma san sakamakon binciken da za a yi kenan wannan bincike na yan sanda muna fatan yayin da suka gama su za su fito su gaya wa duniya waye abu kaza me ya faru kuma wani irin mataki ganin ya cancanta da dauka kai maganar kare rayuwar da lafiyar shugaban kasa kuma da alkawarin da ya na rike haƙoƙin 'yan ƙasa. na ji 'yan ƙasa da yawa suna nuna damuwarsu akan cewar barin waɗansu waɗanda ba su kare kansu ko kiyaye yaƙi da korona da sharuɗin da akan shimfiɗa a corona ba wurin yaƙi da ita zai iya sanya rayuwar shugaban ƙasa a cikin mawuyacin hali ba ganin 'yan ƙasa na da hujja su na su cewa kada a yi saku-saku da abun da zai kai ga lafiyar shugaban ƙasa cikin haɗari? ina fata a cikin sanarwar ba a cewa muna ɗora laifi akan wani wai cewa ko ya yi barazana ga lafiyar shugaban kasa ko kuma a'a shugaban kasa ba zai iya kama da wannan cuta ba ai idan aka lura tun da wannan ciwo ya ke kula a wannan kasa aka kuma fahimci irin hatsari da yake da shi ga al'umma duk wani mataki da za a yi na kare shugaban kasa ana ɗaukansa ba za a yi takaci wani abubuwa da suka faru a baya musamman kamar ko rashi da aka yi na babban jami'i da ke fadarsa abba kyari ai darasi ne ga kowa ya san cewa wannan cuta ta corona ba da wasa take ba. Kakakin shugaban Najeriya Malam Garba Shehu kenan a hirarsu da wakilin Umar Faruku Musa. To nan gaba kaɗan za ku ji wasu batutuwa da aka tattauna a wani taron bayar da shawarwari akan yadda za a shawo kan matsalar tsaro a yankin gabashin jihar Sokoto. Amma kafin nan ga Mahmud da ƙarashin labaran duniya. koriya ta kudu ta kira wani taron gaggawa tare da neman makwabcinta ta arewa da ta mutunta wata yarjejeniyar zaman lafiya da aka kulla hakan na faruwa ne sawa'i bayan da koriya ta arewa ta yi barazanar ruguza wani ofishin da aka kafa domin tuntuɓar juna a tsakanin ƙasashen biyu da kuma barazanar ɗaukar matakin soji akan koriya ta kudu akwai rautadi da ke nuna damuwar cewa akwai yiwuwar koriya ta arewa ta koma takalar faɗa ne domin jaddada haɗin kan ƙasarta yayin da tattunawa da suke da amurka kan makamin nukilanta ya cije a wani mataki masu lura da al'amura sun ce koriya ta arewa na matukar bukatar a sassauta mata takunkumin da kakaba mata wanda amurka ke jagoranta yayin kuma da ake fuskantar matsalar annobar coronavirus ita dai koriya ta arewa na zargi makwabcinta ta kudu da gazawa wajen hana masu fafutuka da ke farfagandar cusa kiyayyar gwamnati a zukatan 'yan koriya ta arewa waɗanda ke tsallakawa zuwa cikin yankinta domin raba takardu na farfaganda amma ƙwararru sun ce koriya ta arewa ta da matuƙa ne saboda koriya ta kudu ba ta taɓuka komai wajen ganin an farfaɗo da ayyukan bunƙasa tattalin arziki da ƙasashen biyu ke haɗa kai su yi wani babban ɗan siyasa a congo wanda jigo ne a ɓangaren 'yan adawa ya rasu sanadiyar cutar covid-19 kafafen yada labaran ƙasar ta drc sun raito cewa iyalan pierre lumbi sun bayyana mutuwarsa a kinshasa a jiya lahadi sai dai ba a san ainihin shekarunsa ba mamacin shine shugaban gangamin yakin neman zaɓe na madagun 'yan adawa martin fayulu a lokacin da ya tsaya takarar neman shugabancin ƙasar ta congo a shekarar 2018 a wani labari makamancin wannan kuma shugaban ghana na na kufa ado ya sanar da cewa ministan lafiyar ƙasar ya kamu da cutar ta covid-19 amma kuma yana cin ƙoshin lafiya wata doka da amurka ke shirin samarwa wacce za ta kakaba tsauraran takunkumi akan gwamnatin siriya na haifar da damuwa tsakanin dakarun sdf da amurka ke jagoranta a yakin siriya inda har jami'an kudawa suka yi gargadin cewa saka yankin arewa maso gabashin siriya cikin wannan takunkumi zai iya haifar da matsala a yakin da dakarun na sdf ke yi da mayakan is dokar wacce za ta fara aiki a ranar 17 ga watan yuni za ta kakaba takunkumi a kan gwamnatin siriya saboda cin zarafin bil adama za kuma ta kaikaici kamfanoni ne da ke aiki da dakarun kasar da na wutar lantarki da kuma na ayyukan injiniyoyi sai dai shugaban kasar ta siriya bashar al-assad ya ayyana takunkumin a matsayin na ta'addancin ruguza tattalin arziki a wata hira da yi da muryar amurka wakilin dakarun sdf suna muhammad ya ce hukumomin yankin arewa maso gabashin siriya suna nuna fargabar cewa takunkumin zai shafi tattalin arzikin yankin lamarin da suka ce ka iya ƙara jefa yankin cikin mawuyacin halin da yake ciki labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla. A jihar Sokoton Najeriya an gudanar da wani taro na masu ruwa da tsaki a kokarin da al'ummar yankin ke yi na samar da masalha kan hare-haren 'yan bindiga da ya addabi yankin. An dai tattauna kan batutuwa da dama a wannan taro wanda aka shirya shi domin jin shawarwarin jama'a kan yadda za a kawo ƙarshen wannan matsala ta tsaro wacce take salwantar da rayuka da dukiyoyi Daga Sokoto ga wakilin Muhammad Nasir da karin bayani. A ci gaba da ƙoƙarin lalabar hanyoyin da za su kawo ƙarshen aikata ayyukan ta'addanci da wanzar da tsaro a jihar Sokoto. Wannan karin ƙungiyoyin ɗalibai ne karkashin inuwar sashen kula da lamuran ɗalibai na gwamnatin jiha suka taru don tattaunawa da bayar da shawarwari yadda za a magance matsalolin rashin tsaro a jihar Sokoto. Wannan haɗuwar dai ta bayar da dama ga ɗalibai har ma da magabata a tattauna tare da bayar da shawarwari akan yadda za a magance matsalolin tsaro da ke haddabar yankin cin Sokoto. An tattauna batutuwa da dama da suka haɗa da ɗaukar matakai domin dakile ayyukan masu kin kisa wa 'yan ta'adda bayanai wato 'yan fuma da kuma buƙatar a baiwa gwamnatocin jihohi iko da wani sashe na jami'an tsaro ta yadda za su iya samar da tsaro a jihohinsu yadda ya kamata wasu kuma na da ra'ayin ganin cewa a samarwa matasa ayyukan yi don rage zaman banza wanda kan iya ingiza su ga aikata munana ayyuka da dai sauran ra'ayoyi comrade bashir goro shine mai baiwa gwamna shawara na musamman akan lamuran ɗalibai kasan ɗalibai ai iyayensu ke ɗaukan nauyinsu to dole kuma idan ana cewa a gari an kashe mutum goma za ka samu da daga cikin goma nan akwai wanda ɗan shi yana karatu ko a secondary ko a primary ko a tashari institution manyan makarantu kenan so uwayensu suke daukan su eh, zuwa wani mataki eh, da kuma haɗin gwiwar da gwamnati ita ma take take karfafawa so idan ka rasa wanda yake daukan nauyin ka karatun ka ka ya lalace shi kuwa gwamnati tambul yana mai ra'ayin a tanadi hukunci mai tsanani ga waɗanda suka mallaki makamai ba bisa ka'ida ba ko kuma a samar da doka wadda za ta tanadi ajiye makamai ga waɗanda ke rike da su a haramci tare da magance kwararowar makamai a cikin ƙasar nan kowane bangare na najeriya kaje akwai matsaloli daban-daban na sha'anin tsaro kuma allah hakika yawan jami'an tsaro da su a najeriya a yanzu ba zai iya shawo kan wannan matsaloli yawan kayan aikin da suke da su inda akwai su ba zai iya shawo kan wannan matsala ba rashin amfani da kimiyya a cikin wannan yanayi na zamani yana daga cikin abin da ke kawo matsaloli abubuwa ne wanda ya kamata gaba ɗaya tsari na tsaro daga tsarin mulkin har tsarin na tsaro najeriya ya kamata a duba shi a gyara huska don a tabbatar da cewa an haɗa kai kuma jihohi an ba su wata dama ta ɗauka wasu matakai na sha'anin tsaro. Na tuntuɓi wasu mutane yankin da ke fama da hare-haren 'yan ta'adda wato gabashin Sokoto akan wannan taron. Sunana Abdullahi Usama Gore tsohon ciyaman na Gore Lokar Gamna na Fati. duk wani abu da za a yi wanda za a samu a ga a inganta tsaro to shi ya kamata a ɗauka. Eh, to in dai aka duba ga yanayin da ake ciki a yanzu jihar Sokoto za a ce taron ya yi saboda in ka duba akwai abubuwa da aka tattauna a kansu waɗanda suna da mahimmanci ga tsaro musamman na zakulo informat a gano inda suke tunda ana nan tare da su alhaji an san su. har wayo a wannan makon gwamnatin jihar sokoto ta bayar da karin motoci goma sha shida da jami'an soji da ke aiki a nan sokoto muhammad nasir murar amurka daga sokoto najeriya Muhammad Nasir. To daga Najeriya bari mu leƙa jamhuriyar Nijar. Mako ɗaya bayan kammala rijistar zaɓe a ƙasar, hukumar zaɓe ta Sene ta fara nuna shakku game da yiwuwar ayyukan rijistar 'yan ƙasar mazauna ƙasashen waje sanadiyar corona virus yayin da zaben ƙananan hukumomi ke cikin hali na rashin tabbas abin da ya sa mahalatta taron cndp yake shawartar tuntuɓar kotun tsarin mulkin ƙasa domin ta fayyace matsayar doka game da wannan batu wakilin muryar amurka a yamai sulamumin barma ya aiko mana da karin bayani a taron majalisar warware rigingimin siyasa wato sai ndp da ya tattara wakilan jam'iyyu na bangaren rinjaye da 'yan baruwanmu da mambobin gwamnatin nishar a karshen mako ne shugaban hukumar zaɓe ta seni maitar isa kasunna ya sanar cewa har yanzu babu tsayayyar ranar soma rajistar 'yan nijar mazauna ƙetare sakamakon annobar coronavirus yayin da lokacin gudanar da zaɓe ke kuratawa. tsarin jadawalin hukumar seni ya yi nuni da cewa a watan nuwambar 2020 ne ya kamata a gudanar da zaben ƙananan hukumomi to sai dai a yayin wannan zama hukumar ta nuna alamar wannan alkawali ba zai cika ba lamarin da ya haddasa tayar da jijiyoyin wuya a wajen 'yan siyasa intinikar alhassan shine shugaban jam'iyyar pnpl a kalkasa ta bangaren masu mulki farti ɗari da wani abu da suka taru nan wajen gomiyatar duka gaba daya cewa suka yi a yi da legislatif da municipal a haɗa su tun da yau muna cikin shekarar mu ta goma ba a shirya zaɓuɓɓuka na kwansanyin ne ba kenan in aka ce ba za a shirya su ba yanzu kun ga akwai matsala yan adawa waɗanda tun fil azal ke kallon hukumar ta seni a matsayin haramtacciya ba su halarci wannan taro ba a cewar annabo maila jigo a kawancen jam'in FRDR har yanzu suna nan a kan bakansu taro ne ake cikin ka'ida idan ba a cikin ka'ida ba mu ko mu waje ba kullum in dai haka za a yi wani taron rashin shayi ba taro wani ci gaban kasa wanda kasa zai ta amfani kasa ba za mu je yau ba za mu je gobe ka ce na ce akan tsare-tsaren zaɓe wani salo ne da 'yan hamayya na yau ke amfani da shi don haddasa tarnaki in ji asmana muhammadu wani shigo a jam'iyyar pnds mai mulki sun san basu da mutane talaka basu tare da su an yi talaka aiki alheri dole ne yanzu su ya tashi ba sami suke sun yi wannan abun so ɗaya so biyu so uku kaka ebe tsammani nan da sati guda da an ce za a je an takara kaga su rugo su tsaje zabe yanci ne da kundin tsarin mulkin Nijar ya tanadi domin yan kasa na ciki da waje sannan kuma shirya zabe kafin shudewar wa'adin gwamnati mai ci shi ma wani abu ne da kundin tsarin mulki ya wajabta saboda haka Prime Minister Birjira Fini a ƙarshen wannan taro ya jaddadawa yan kasar cewa zaben gama gari na watannin Nuwamba da Disambar 2020 ba fashi. Le gouvernement pour maintenir les élections générales, de à dire les présidentielles et les législatives, pour les tenir au mois de décembre. A ranar biyu ga watan Afrilun 2021 ne shugaba Isu Muhammadu ke ban kwana da 'yan Nijar domin damka ragamar mulki a hannun wani sabon zababben shugaban kasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule, To wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1931 da kuma 60 sai kuma a kilo 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu kuma a jamhuriyar Nijar za a iya samun a tashar mu ta biyo Afirka kan mita 200.5. bayan ga haka muna nan ko da yaushe a shafin mu na yanar gizo wato biyoyahausa.com da kuma shafukan mu na sada zumunta. Yanzu sai shirin mu na gaba. Jama'a salamu alaikum. a daidai wannan lokaci da duniya ke fama da annobar covid-19 da aka fi sani da coronavirus wadda ta tayar da hankalin manya da kananan kasashe ta hanyar lalata tattalin arziki da jefa mutane cikin kuncin rayuwa gwamnatoci da masu hannu da shuni da ma kamfanoni duk sun tashi tsaye wajen samar da tallafin maƙudan kuɗaɗe domin a raba mabukata shin wannan tallafi ya kai ga mutanen da ke bukata kuma ta wace hanya ake amfani wajen raba kuɗaɗen ku biyo mu cikin shirin sunana sarfi hashin gumel. a daidai wannan lokaci da wannan fili ke ci gaba da bin korafe-korafen tsaffin 'yan sanda da suka yi ritaya da ma waɗanda suke kan aiki a yanzu kan rashin kulawar da suka ce ana yi musu wajen biyan su haƙoƙinsu da samar musu da kayan aiki. Za mu jingina wannan batu mai matuƙar mahimmanci na neman hanyar da za a samar da sauyi a tsarin aikin 'yan sanda a Najeriya kafin daga bisani mu sake waiwayarsa. COVID-19 cutar da aka fi sani da coronavirus annoba ce da Allah ya aiko duniya wadda babu ruwanta da nuna bambanci tsakanin manyan ƙasashe da ƙanana ko tsakanin fararen mutane da baƙaƙe. ko kuma tsakanin masu kuɗi da talakawa. Duniya ta shaida yadda wannan cuta kan yaɗi cikin gaggawa da kuma irin halayen cutar da zarar ta kama bil'adama. Kan haka ne yasa shugabannin ƙasashe da masu hannu da shuni da kamfanoni da duk waɗanda Allah ya baiwa iko suka tashi tsaye domin tallafa marasa ƙarfi waɗanda aka hana fita wajen sana'o'insu domin neman na abinci. A wani bincike da wannan fili na ciki da gaskiya yi idan aka ɗauke tallafin da wasu ƙasashen duniya suka baiwa Najeriya da na babban bankin lamani na duniya IMF babu wani waje da gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa alƙaluman kuɗaɗen da aka tara domin yaƙi da wannan annoba ta COVID-19. Domin gano hanyoyin da ake amfani da su wajen rabawa al'umma waɗannan tallafi. Da farko mun fara tuntuɓar Muktar Sale da ke zama sakataren watsa labaran ƙungiyar makafin Najeriya. domin sanin ko mutanen da suka fi bukata wannan tallafi ya kai gare su? Oh gaskiya zance tallafi dai mun dade ba mu ga tallafi ba. Domin tallafin da ya kasance da wanda muke gani na kungiyoyi ne masu zaman kansu. A kuma kungiyoyin nan masu zaman kansu tun da coronavirus virus nan ta fara suke mana tallafi bakin gwargwadonsu. Wani lokaci a kawo mana taliya da lokacin kafa wani lokaci dai dan makaroni da lokacin kafa wani lokaci ma dan makaroni kwaya ɗaya za a sanyo a kawo amma dai wannan idan kun zo kuna da yawa za su rarraba muku sai ma daga baya ne da korafe korafa ma suka yi yawa shine aka kawo mana wani tallafi nan wanda aka kawo mana nan aka zo aka bamu wani dan karamin buhun shinkafa haka ba bai wanda dai bai wuce loka biyar biyar ba sai dan man gyada sai irin su turmin zane haka da sauransu sai makaroni kwaya hudu ire-iren wannan dai shine wanda gwamnati wanda ta kawo mana daga baya wala hakika wasu daga ciki sun samu wasu kuma ba su samu ba to sakamakon ma irin wannan samun tallafin kamar ni yanzu da ke magana da kai a matsayina na sakatar da labaran kungiyar makafin arewacin najeriya kaga yanzu ko kwanan nan an je kano an yi irin wannan rabe-rabe jihohi iri daban-daban ana irin wannan rabe-rabe amma ina tabbatar maka rahoton da muke samu na kasassun mu ba sa samu dan kaga ko na karshen nan da aka je aka yi a Kano na tabbatar da akwai makafina wanda suka tabbatar mana suka ce wallahi tallahi wannan rabo bai kai ga hannunsu ba ba su samu ba kuma ba a yi da su ba to a matsayin mu na wanda muke wakilan al'umma kuma wanda muke fafutuka a kan gwamnati kuma wanda in neman ƙura'an mu ya taso ko ina ne za a neme mu kuma an san lungunan da muke da sauransu to ya kamata ce in har irin wannan covid-19 din ya kasance ta tabbata a to ya kasance in har za a ba da tallafi to da ya kamata a ce mu ne sahun gaba mu mutane masu bukata ta musamman domin mu muka fi bukata ta gaugawa ai mu yanzu yadda muke da bukata ta gaugawa kamar hadari ne a yi idan yau aka yi hadari ana ɗaukar mutum kaga matan emergency za a ce a kai shi haka muke da mutane masu bukata ta ta musamman suke suke da bukata tallafi na gaugawa amma Allah gaskiyar zance tallafi dai tsakani da Allah to na kasassun mu ba sa samu shi dai wannan raɗaɗi na coronavirus ba wai mutane masu bukata kaɗai ya shafa ba domin rufe ayyuka da hana mutane fita daga gidajensu ya jefa miliyoyin 'yan najeriya cikin wani hali duk da yake gwamnatin tarayya ta sha alwashin taimakawa wata matsala ma da masu bukatar ta musamman suka fuskanta ita ce batun kama su da aka yi lokacin da aka saka dokar hana fita lamarin da suke ganin tamkar ga mari ga tsinka jaka ne wato kasan kuskuren da muke samu a tsakaninmu da gwamnatin Najeriya yana da kyau kafin ka kwace tuwona mai sanyi to ka tabbatar min da mai zafi wanda zan ci. Yanzu kaga an wayi gari ne ko muka ga ana ta kama mutanenmu. Mu kama mutanen nan namu da ake ta yi. Ba mu san dalilin kama su ba babu magana saba doka. Yau na ƙi kai tafiya in nemo abin da zan ci. to zan tsaya mutu da yunwa ne wanda addini ma ya yarda da cewar yau ko yunwa sai za ta yunwa yunwa in har ta kama ka an yarda ka game da mushe ma ka tsaya ka yanki mushe ka ci. To yanzu misali idan yau ka ce ka kama kuma mutanen nan da ake kama su a mu yanzu ma abin alfahari ne. mun san bara tana da daraja tana da muhimmanci. Dalili na anan shine idan aka kama mutanen mu har kuɗin beli ake amsa yanzu kamar mutanen yau da aka kama wanda aka belo jiya wasu daga cikinsu an belo mutum goma sha uku kuma a cikin gidan nan sama da mutum sittin da wani abu ne a cikin gidan nan na baro wanda ake kai na mu to an belo mutum a wannan goma sha uku mutum goma sha uku nan kowanne sai da aka ji ada naira dubu goma goma kannan aka belo shi. To mu abin tambayar mu anan wannan kuɗi naira dubu goma goma Cin gwamnati ta san da su kuɗin shiga ne mu ma muke ba gwamnati ko ko kuɗin haraji ne mu ma na kasassu ake an san mana. ko ku kuɗin karya doka ne ake an san mana domin ja ya kamata a ce idan yau gwamnati ta kama mai na kasa har aka je aka tsare shi ba abinci wallahi tallahi waɗanda suke ciki din nan abinda suka tabbatar mun kunun masara ne ake farza masara a zo a yi masu kunu ya zo kuma ina tabbatar maka idan dare ya yi shi ma tuwon datsa ne na masara ake datso masu miyan nan ba gishiri ma aka ake ka masu a takaice wannan abinci wanda ko karansu ba za su ba ba. To ya kamata a ce nakasassun nan an san mutuncin nakasassu ke sa kullum muke magana in ana magana woman rad woman right muke so amma dai wai ita aikin woman rad ba zai karkato a kan mutane masu nakasa ba su san irin cin zarafin da ake masu da cin mutuncin da ake masu. sakataren kungiyar makafi ta najeriya kenan muktar sale kamar yadda wannan fili ya saba za mu ci gaba da bin wannan batu ta hanyar tuntuɓar dukkan masu ruwa da tsaki domin gano halin da ake ciki game da kudaden korona da aka tara domin tallafa ma bukata. Sai a tare mu a wani sabon shiri a mako mai zuwa. Yanzu a madadin Nasiru Adam El Hikaya wanda ya taimaka wannan shiri ya zo gare ku. nisar fili Hashin Gumar ke cewa mu kasance lafiya. kai gaida Sarfila Hashim Gumel. To yanzu kuma ga labarai a takaice. Rundunar 'yan sanda a birnin Atlanta ta kori wani jami'in tafar fata daga aiki bayan da ya kashe wani bakar fata a lokacin da ya karbe wata na'urar lantarki da ake amfani da ita wajen ladabtar da wanda ya nuna turjiya ga 'yan sanda. an harbe rashad brooks ne a daren juma'a bayan da ya karbe na'urar ya kuma yunkurin tserewa domin kada a kama shi da laifin da ake zargin ya aikata na yin tuki bayan ya sha barasa rundunar 'yan sandan har ila yau ta dakatar da wani jami'in ta na biyu daga zuwa aiki yayin da ake gudanar da bincike matakin na zuwa ne kwana guda bayan da shugabar 'yan sandan birnin na atlanta erika shields bayan kisan ba amurkin dan asalin afirka lamarin da ya janyo barkewar mummunar zanga-zanga a birnin na atlanta Zanga-zangar dai ta faro ne cikin lumana a ranar Asabar, amma daga baya ta jirkice ta koma tarzoma inda har masu boron suka datse babbar hanyar shiga birnin. Suka kuma kona kantin sayar da abinci na Wendy's da aka kashe Brooks a barbajiyarsa. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar aikin aikinmu daga ofishinmu na Abuja da wani sabon shirin. Yanzu amadadin Mahmud Lalo wanda ya taya na gabatarwa. sai kuma Bahira Judi ne da ya haɗa mana shirin. Ni Muhammad Hafiz Babala nake cewa mu kasance lafiya.